tun lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana sulhu tsakaninta da 'ayan kungiyar Boko Haram da ake sa ran za gudanar a kasar Chadi. Al'umman Najeriya da dama musamman ma 'yan arewacin kasar suka so tafa albarkacin bakin su game da wannan sabuwar batu. An dai jima ana samun jama'a da dama da kan fito kan bayyana kansu 'ya'yan kungiyar Boko Haram da kuma alkawarin tsagaita wuta amma daga baya sai ka ji kamar ba a taba yi ba don kuwa irin waɗannan mahara ci gaba da buɗe wuta inda suke so ne a kuma duk lokacin da suka ga dama. Sai dai wannan furici na baya-bayan nan da ya janyo hankulan jama'a da dama musamman da makwabtan kasashen Afirka da wannan rikici ya soma shafa da kuma suka shiga neman gano bakin zaren don kawo ƙarshen wannan matsala cikin gaggawa. A yanzu haka dai al'umman jihohin Borno da Yobe da kuma jihar Adamawa da irin wannan rigingimu ya daidaita na ci gaba da bayyana fatar su ne na neman kawo ƙarshen wannan lamari da kuma neman ganin cewa wannan batu ya zabo gaskiya ganin cewa an sha irin wannan kongo bakan baya. An daidai ana samun irin waɗannan mutane da kan fito su bayyana kansu da cewa su 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ne wanda daga bisani wanda ke kiran kansa Abubakar Shekau zai fito kuma ya bayyana bayyana a mutane ta fifin bidiyo cewa su ba 'ya'yan kungiyar su bane kuma za su gaba da kai har-hare wanda ko a shekarar da ta gabata sai da aka nuno wasu a gidan talabijin na kasar da suka rufe fuskokin su suna bayyana kansu cewa a matsayin 'ya'yan kungiyar Boko Haram kuma za su tsagaita wuta amma wannan batu ya zama tamkar shatifaɗi ne don kuwa waɗannan mahara na ci gaba da aiwatar da yadda suke so ne ko a nan jihar Borno ma wasu makamantan haka sun taɓa fitowa suka shaida mana mu manema labarai cewa su ne 'ya'yan kungiyar Boko Haram na kwarai kuma a shida suke tsagaita wuta amma bangaren Abubakar Shekau suka fito suka ta waɗannan mutane kuma suka ci gaba da kai hare-hare kan al'umma wannan ne da yasa na nemi jin ra'ayoyin al'umman jihar Borno game da wannan sabuwar batu da ta kunno kai waya suke kallon abin Najeriya ba fili ne sai cadi na ɗaya abin da yake faruwa shine a cadin da suka je suka haɗu da yara a cikin wa'annan state guda uku north east din waye ne representative na talakawa a cikin wanda yake wakilta wanda yake wakiltan talakawa cikin wannan abun babu da ciki to me yasa kuke ta baba ne game da wannan batun sulhu ko da shi aka yi maganar sulhu sai kuna suna ah, nuna cewa karon ba mai bane mun gaji da gafara sa ba tsoko duk wanda yake Najeriya akwai lokacin da har mutanen barro da Yobe da Adama suna murna akan cewa an ce za a yi suhu za a yi suhu daga baya kuma me yazo ya faru har ya zo ya fi na da gwamnati tarayya abin da yayi Allah ya sa ya zama abin da an yi da gaskiya ba yaudara an ce bakiya ah, ba baki bane don biyan wani bukata na kanka kayi abin ba zai sani ba saboda haka muna jira gwamna mu ya fito ya yi magana duk abin da yake gaya mana mu goya mishi baya a yanzu fatan dai muna roƙon Allah Allah ya tabbatar mana subhanahu wa ta'ala dai gaskiya ne in Allah ya ramu na da imani wannan abu zai zo ya kare ko yaushe zai zo ya kare kuma barro zai koma koma fis kamar da na da wannan al'amari mu dai muna kallo abin da muna da addu'a Allah ya ya tabbata ya tabbatar wannan abu kuma abin da suka in yana da kyau in sun yi dai yana da kyau kuma Allah ya tabbatar Allah ya sa zuciya su imani wannan abin yi gaskiya a cikin lokacin da nake aiko da wannan rahoto ne dai na samu labarin cewa waɗannan mahara sun sake kai hari garin dambuwa sai dai har zuwa yanzu babu wani cikakken bayani daga hukumomin tsaron jihar ko kuma rundunar sojan kasar da kasari kan bada bayanai ga manema labarai game da al'amuran da ke faruwa a yankunan nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya